الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عليكم ورحمه الله yau yanzu shi ne ga watan almuharram a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da takwas bayan hijirar to bako bota bako bota al bako bota al-muharram ko shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da takwas bayan hijira wanda ya dace da ashirin da biyar ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da bakwai da biyu darasin da ya gabata da ƙarshe da muke a cikin wannan littafi a umar al-akam mun yi ne a ƙarshen hadisi da ke cikin kitabun hajji yau kuma za mu tafi kitabun bulu haka waɗansu suka hau suke rubutawa kitabun bulu waɗansu kuma su ce kitabun bai'i abin da yasa suke cewa kitabun bai'i suka ce saboda ɗin masdar ne na ba'a yabi'u ubaian a ka'ida kuma almakwa masadiru na tuzuma shi mazari baya bukatar sai kai masa jam'i da haka idan ka ce kitabul bayyi dukkan dangin saye da sayarwa sun shiga karkashin kalmar albayu li'annahu masdar wal masdar yadullu ala al-qalil wal kathir fi amin wahid wadan su fuka hawo kuma fatin na 42 ko to fatin na 42 wadan su malaman kuma suka ce kitabul umur wato idan sun ce al sun yi jam'i na kalmar al to a wannan lokaci sai ya zanto dalilin yin jam'in kalmar duk da mufrad ɗinta na nuna yawa to amma an yi jam'in bi itibari anwa'i saboda shi al nan anwa shi kasuwanci kala kala akwai wanda ya halatta akwai wanda bai halatta wanda ya halatta ma kansu kala kala ne sannan wanda bai halatta ba ma kansu kala kala ne da haka idan an yi nafi su itibarul anwa idan an bar shi a mufrad wannan kuma لأن المصدر يدل على to لأن ta لا تجمع تجيسا فتحاوش كيسا كتاب البيت wato littafin da yake magana akan kasuwanci ko yake magana akan sayi da sayarwa galibi ita kalmar albayu din a larabci idan an faɗe ta abin suke nunawa sawarwa idan ana magana a kan kalmar sayi to sai a kawo ashira'u shi ne sayi shi yasa waɗansu ke albayu wa shira'u wato sayarwa da kuma sayi ina ba za a fahimta to waɗansu kuma sun ce albayu din kawai su suna nufin ya wadatar ya nuna saye da sayarwa ko su ce ashira'u kaɗai su yi suna nufin ya fito don saka ma'anar sayi da sayarwa duk dai wannan mai wato kawo zance ne kala kala ta hanyoyi daban-daban domin kowanne kan wato ya halatta to shi kasuwanci ko saye da sayarwa wato abu ne da yake kashi kashi asali idan wani ya tambaye ka menene albai a yare na hau suka ce bai shi ne mubayaatu malin بمال مبادلة مال بمال لقصد التملك بسير قولية أو فعلية مبادلة مال بمال مساير دوسيا لدوسيا إلى مرات لقصد التملك na yadda in yi musayar da kai don ina son in mallaki na wajenka ko ma kana son na hannuna ya zama mallakarka ga kuɗi a hannuna ga buhun shinkafa a wajenka kai kana son ka mallaki wannan kuɗin ni kuma yana son in mallaki wannan shinkafa sai muka yi musaya da nufin in mallaki ne kuɗi kai in mallaki shinkafa sai kuma da nufin ka mallaki ne shi ne bi ta tamalluk mubadala musayar da ake yi da rufin mallaka to sai ta hanya ce wannan musayar shi da yake bi sunan qawliyatin aw fi'liya ta hanyar wata tuba imma wanda ake furtawa da baka nawa sai wannan tuba ko da din sai dubu da a tsara dai dubu da da a tsara dai dari biyar kawo kuɗi kaga wannan magana ka saya eh na sayar na saya eh ka sayar haka sai da sayarwa na saya kaza to na sayar maka to kawo kuɗi ka ga wannan sila ce kauliya sila ce kauliya to ta iya yawa kuma su zo su kwama ke kada ko da kake so an rubuta kuɗin ta amma makala kana son kuɗin a sanda an rubuta kuɗin ta amma makala flat kake so kun flat an rubuta kuɗin ta amma makala kana zuwa da ka ɗauko sai ka zo ka kashewa kin kaciya komai ba sai in gida ya zubar da rubutu sun ka baki su kuma ya kalla bai sanar ko mai yirga da sun ta rubuta su da ya baka me kake ba kake komai ba shi ma bai ce komai ba wani aiki kuka yi amma da wannan aikin ya halaka ma ta ɗauki wannan a dabbar ko ta da ko da sun ko full flat ɗin ko in ɗaya shi kuma ya tafi kuɗin ka amma ba ta da sun ce komai ba ina fatan kun fahimta amfanin kawo wannan ta'arifin dai shi ne ta'arifin da ya dame dukkan dangin ta'arifi ko kufa nishin da malamai suka faɗa a babin wato sayi da sayarwa don akwai malaman da suke ganin cewa tun da dai kasuwanci yana ginuwa ne akan abin da ake kira a yarjejeniya to yarjejeniya ko ba ta yiwa sai ba shi da ba ka saya na saya suka ce da haka ake yarjejeniya in yi mutum so in ba su kuɗi ka ba ni kaya wannan duniya ba da ba. Ina ba suka ce domin wanda ya shiru mai kai kuma ba ba a jingina masa zance la yin fadu da ka cikin kauli la yin fadu da ka cikin kaulun wanda ya shiru mai kai kuma ba ba a cewa ya ce ya ya shiru bai kai kuma ba za a ce ai ya ce ya ce a kan fannin dubu da ya ce ya gani a rubutu ba da kuma aikin mun ya nuna waye ne ya ce ina ba ta amfani dan haka da ya saka kasuwanci ke mubadalatu malin bi malin liqasd at-tabarruk بصورة قولية أو فعلية بصورة قولية أو فعلية إذا صورة قولية تدور على كمال الإيجاب والقبول الإيجاب فيه نازل لك كذا قبول أنت تكون دينك شيء نافع هنا كذا إيجاب بقوجة الباعث قبول بقوجة الممتنع kullum mai sayarwa shi ke yin kinta na sayar mai sayar kuma shi ke yin kabul yadda sai na rika ina ba ban san to me yasa aka mu ba da rasul malin jima'i menene ma ma shi da duk abin da yake da kima sunan shi ma a larabci da hular kanka da zoben hannuna da agogona da takalminka da rigarka da gidanka da motarka da kuɗin da ke aljihunka da kayan da ke garkinka duk sunan shi ne ma kayan ruwan da kano kayan abinci da tattace da tumatir da buhu da sunan su ne ma ko musayar dukiya da dukiya wannan shi ne karfin ko musayar dukiya da dukiya to da malamai suka kalli irin musayar da ake ta dukiya da dukiya sai suka ga cewa gaba ɗaya suna ta takaituwa cikin guda uku abu na farko in ba ka kuɗi ka ba na kuɗi in ba ka kuɗi ka ba ka kuɗi ga dunkulalliyar naira dubu ɗaya domin kai kuma ka ba ni kasashen naira dubu ɗaya ɗari ɗaya ɗaya har sau nawa sau goma ga dunkulallen naira ɗari ko kuma dan ku bani goma goma ta ba ko goma wannan musayar kuɗi da kuɗi to wannan shi shine isla bayyin usfarfi bayyin usfarfi bi sa sa bara da kuma fa bayyin usfarfi wato cinikin kuɗi da kuɗi kila kuɗin nan sun su ɗaya naira da naira kila kuɗin nan ba sun su ɗaya ba naira da dala naira da sefa naira da tsarin kawo wani shi ne bai su ba su kudi ka bani kun da na biyu shi ne cinikin haja ba haja haja ce ba kudi ne a hannu na ba ka kai ba ka bani haja ina ba za mu zama zan ba ka buhun shinkafa domin ka bani buhun shinkafa ko zan baka buhun shinkafa don ka bani na wake ko don ka bani na gero ko don ka bani na dawa ina ba ta mu zan baka atamfa don ka bani wata atamfa zan baka mota don ka bani wata mota ko zan baka mota don ka bani filinka ko zan baka ginannen gida don kai ka bani su fita wanda ya zama su babu kuɗi na haza da haza kun fahimta to wannan shi ne kira bayyana ba. بيع المقاربة الميم والقاف قاكما يا قاكما ضاع وتضاد الجنة بيع المقاربة كنا مبادلة سلعة بسلعة أخرى مقارب هذا لهذا فلجنة sai nau'i na uku wanda shi aka وتجيني a kasuwanci wato shi ne in ba da kuɗi za ka bada kuɗi a baka bambam tana ko a baka canjin ko a baka kanadar ko a baka fetur ko ba ko a baka kwanan gobe ko na dawa ko masara duka kana bada kuɗi to wannan sun suka kira sa albayul mutlaq duk lokacin da kake kasuwanci hankali na tafiya kan kafin ya tafi kan na farkon ko kafin ya tafi kan na biyan dan shi da an ce kasuwanci ba kan ce kasuwancin kaza ba shi yasa ake kira sa albayul mutlaq kun gani waɗannan duk walufa ne na suka ha sannan su a babin kasuwanci da wanda zai shiga kai tsaye cikin da littattafan kasuwanci a cikin yana da mutunci ga san wanne yake ko kuma kowanne cikin wannan akwai lokacin da yake zama halal akwai lokacin da yake zama haram akwai lokacin da yake zama halal akwai lokacin da yake zama haram to sai dai yana daga rahmar Allah da jin kansa ga bayi ababen da aka halatta na nau'in saye da sayarwa suna da yawa sama da waɗanda aka haramta kasan da aka halarta su suka fi yawa kasan da aka haramta su suka zo ne kaɗan wannan yana da cikin rahmar Allah subhanahu wa ta'ala asali ma asali game da kasuwanci kawai su ne halal ne ba ta da'awar ka kaza na kasuwanci haramun da yi kana da duk abin da kake nemi nufin haramun talaka to ba sai ka nemo nafsin da yake da ne kawai kuma ka ce ba matsayin al'asr domin Allah ce wa halallahu al-bai'a wa harrama kalmar ahalla kuma ce al-bai'a yana dukkan da yin bazan su ne halal ne illa ma dalla dalilu ala tahrim sai abin da ka samu dalili ya tauba shi ya ce da. kaza an yi da tafsir din kenan an samu istisna an yi tauba ko an ce banda amma al-asr an yakuna halal illa ma dalla dalilu ala ne. kuma ka ga wannan aiwata lamar wahala da ba ga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa sai Allah ya kawo kasuwanci ya ba da sunan kasuwanci ko a ce albai ko a ce tijara a cikin alqur'ani mai girma kuma a ce maka kalmar Allah dan amma da halakku ko a ce kalmar Allah laysa alaykum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum فإذا أخذتم من عرفات فاذكروا الله عند المسجد الحرام فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله كافي بالذكر واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله هذا في وقال الله كما أنا ذهب لك mu nace a cikin sa mu da shi don mu rike ikonomi a nan don ittifa da rike kuma aikin da ke ne ƙarfin tattalin arziki ya zanto ya a al'ummar musulmi ina da zama shi ka sa aka ambace da wannan sunan falalar Allah falalar Allah don mutane su shiga shi ya abubakar da umar da usman da sauran sahabbai suka zama ƙwararru ɗan kasuwa a lokacin duk kowane da suka shafi ko duk ɗan kasuwa ko ƙwararren mai ko ƙwararren makiyayi noma kiwo kasuwanci wannan shi ne sinadarin tattalin arziki ina ba ta amma to wannan duk kafin mu shiga cikin babu kai tsaye za mu shiga cikin babu a الثالث والأربعون بعد المئتين حديث نتعيد دا أربعين ذكر عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر قال فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك وجب البيت وفي معناه من حديث حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم البيئان بالخيار ما لم يتفرقا او قال حتى يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بينهما وان كتما وكذب محقت بركه بينهما wannan hadisi na farko an karɓo shi daga abdullah da Umar Allah ya kare da gare shi abdullah da Umar daga manzan Allah tsara da abin da tabbata gare shi kana ce manzan Allah ce idza tabayya idza ya ar-rajulani idan mutum biyu suka yi ciniki suka kulla ciniki wani ya ce na sayar maka shi kuma ya ce na saya kan farashi kaza fa kullu wahidun minhuma bil khiyar to kowanne daga cikin su yana da zabi ne ya ce kasuwanci ya ci gaba ko ya ce ya fasa ma nan ya tafarraka matukar ba su riga sun rabu ba kun gane wa jami'an dukkanin su ko biyu sun kasance a haɗe ka da kasuwanci da shi ka sai flotin ko gida ko mota ko wata haja a lokacin da kuke haɗe ba ku riga sun rabu ba kana da ramin ka sai kai wani na sanin shawara na fasa ba ni kudi na karɓi ka yana da damar ce kat gaskiya na tasu da ka ga kudin ka ba ni kayan matakar kuna haɗa a wajen da su ga kai ba wannan shi ne abin da malaman fitin suke kira khiyarul majlis ba'i na al-majlis abin da ake kira da al-majlis din anan ne makanu aqdil bayti wurin da aka tsinna da kayyar sawa ka zama ne ba da ne sai a zaune tunda ba dole bane a zaune ka gwamnati kila ku kila ma wannan na cikin mota wanda zai bakin kan ya wannan zakar nawa sai ya ce kaza ce kaza kaza ka duk wannan dai shine majalis din tunda kana jin yana jin to a lokacin da kuka kulla kafin ya yi cikin mota sai ya gaba yana da dama an dakawa da kare duba ya duba ka gaskiya yana ba da barke ko ba an go ba ni gudina ba ka da yin wata yana da wannan yankin cikin mutum kana da dama ka sai ka da nawa ne sai ka sai dubu da ta gaskiya ba ka ba na fata ga kudin ka ba ni da kaka shi ma bai da zai shi ka ida dubu matukar ba ku rabu ba ina ba zan fahimta shi ne malamai ta farraka, wa kana da mutane ai yukayyiru ahadukum al-akhar matukar ɗaya bai bai ɗaya daga cikin su zaɓi ba fa in khayyara ahaduhum al-akhar idan ɗaya daga cikin su ya bai wa ɗaya zaɓi, fa tabaya'a ala zalika suka kulla ciniki kan haka wajabal bai'u to cinikin ya riga ya zartu ya zama tilas ya gudana abinda wannan jumla ta karfe take da shi a cikin hadisi mun riga mun kuma ciniki muna rubun mu rabu ba ya halatta ne mai sarwa an ce na fasa ya halatta kai sai ka ce ka fasa wannan mun gama da mun riga mun kuma ciniki biki mun riga mun rabu ba ina da dama in ce to amma fa daga nan zuwa awa uku in na canza shawara ko na da zan dawo in ce na fasa daga nan zuwa awa uku zan je in gama shawarwari na kila in dawo in ce na fasa ko in na gaka za ka zan zo in ce na fasa shi ma ya ce a'a daga nan zuwa lokaci kaza ni ba zan iya cewa na fasa kan kowa ya biya ɗaya ne idan mai sayi ya ce na yarda ka je bayan a uku in ka fasa ka dawo da shi kenan idan ya je cikin wannan awa uku ya ga kin shawara zai dawo ce ya fasa a bakin sa illa ya ta a duba daga abin ya rabu ko bai ko bai rabu ba ya samu lahani ko bai samu lahani ba sun kada su ina fatan mun bai to amma idan wannan awa uku ta riga ta kare to shi ke kenan in aka shiga cikin awa na hudu sai ka dawo kan ai awa uku muke ne yanzu ba gogo karfe nawa mun gama da shi sai ya ce awa uku ka daga nan zuwa karfe uku na rana kenan kai ko ka dawo sai karfe uku da rabi ko karfe uku awa uku ta riga ta wuce lokacin da na baka na zabi ya da ya race wanda muka yarda ne da shi da haka ba ba na ka zo ka dawo ka sai ka fasa ko ne in ce maka na fasa ina ba da gudu ne wato da majlis daban wannan khiyar kuma wanda za a yi na yarda tsakanin mai saye da mai sayarwa shi kuma daban domin wannan da majlis wanda muka magana a kansa na farko shi da an riga an rabu maganar zabi ta kare amma wannan na biyu ko an riga an rabu bulgar zabi ba ta kare ba har sai a wannan da aka ɗaya bin juna son ƙari ina ba da kun fahimta na cikin ma'anar wannan hadisi hadisin hakim ibn hizam Allah ya kare da gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce al bay'ani bil qiyas masu cinikayya guda biyu suna da zabi ma lam tafarraka matakar ba su riga sun rabu ba aw qala hatta tafarraka ko kuma ya ce har sai in sun rabu sannan lokacin zaɓi ya kare sai manzo Allah ce fa in sadaka wa bayyana idan sun yi gaskiya su biyan wa bayyana kuma sun bayyana abin da yake tattare da su burin ka lahu ma fi bayyana to za a sanya musu albarka a cikin harkar kasuwanci idan sun yi gaskiya yaya mai sayarwa zai gaskiya shi ne yin akwai wani aibi a cikin hajjar sai ba wannan jakar da kake gani ba ta kake ta karshe wajen kwanci a kowace da take ta ba da wannan take hannun mulki ka ji ƙarshen bayani za ka yi kamar sun yi kama amma wasu sun sun ita ce original wannan din ba ta kai wasan quality ba dan haka farashin ta da bai kai ka ga duk bayani ne ina ba ta mai zai kanji idan an ja da kanji ina zai iya yi yagewa amma wasan ka za a sai sai kika bari sai dai kuma ba mu da ita ta kare ina wannan garin ka kasuwa ba ka samu amma dai ba wannan ya kasan da siyasa ina ba za mu huta to shi kuma ya zai yi wancan ne gaskiya shi kuma ya kasance shi ma abin da ya faɗa lalle haka ke nufi kar ya faɗa masa harshe biyu a'a ya faɗi farashi yadda yake jin zai biya dan kada gaba ya zo ce a'a ni fa kaza nake nufi ko kuma kace kaza fara ka ce shi ne kuma zama kuma sai ne gaskiya wa bayyana kuma ku bayyana abin da ke tattare da shi idan kuka gaba akwai yadda ba su bayyana idan a cikin akwai yadda kuma kare sun da zuwa cikin yadda bar masu kowa a cikin a ta kirgi sabu da za a ba da zuwa bayan ya tafi a gane cewa ko da suke sun lalace su sun abin nan dole ya bayyana ko kan da ya hamsin hamsin ne amma akwai gubar su sun yaki ba ka iya sa kala su ko kuma kada ka kudin ka binci ba ka da matsala ko wannan ina ba ko a yi wannan yin bayani wannan ne fa in bayyana idan sun yi gaskiya a cikin maganganun su na kulla su wa bayyana kuma kowa ya bayyana abin da ke tattare da shi mai haja ya bayyana ingancin ko rashin ingancin ta mai kudi ya bayyana cin ingancin su ko ko su ɗan da mu dole ka ba su bayyana ma Allah mutum ya mutu albarka a cikin su ne kai wasu sai ka gani da wannan dan ya samu ba su da yawa amma sai ka ga ta zama albarka sannan sai ta sa albarka a kasuwancin su duk wancan da yi daɗin sa ya ta zai zai ka ai wani magana ta yi da shi kuma za ka samu mutane da masu in goma da fashe ne ma zai faɗa su ka zai mai kashe albarka ta hanyar haka ko samu abokanan hulɗa ya samu kasuwa masu yiwa saboda duk ana kuma da labarin sa ba tare da ya sa mutane sallama suna ta yi wani ko duk rai ko sun da gidan rediyo ko sun da gidan talabijin a banza ka yi dole ka kofar kafin da ka sani da shi ana kusan da kullum saboda kuma albarka amma wani jama'a suke musu fallasa da kansu to wannan daga cikin baraka da Allah ke sanya wa dan adam idan ya lalace gaskiya ina ba za mu yi ba za mu ce in kaka ba wa kaka in ko suka koyi abin da ke tattare da hadasu wa kaza ba kuma suka yi ƙarya baraka su bai yi ba to za a tafiyar da albarkar kasuwancin su shi wancan da sai hajar ba zai rika yana amfani da shi ba za ta lalata da kasar ka da ni ne kai mun sai abin hawa iri daya na ka rufe da mutuwa na wani nan ni ne kai mun sai rufin kwano iri daya na ka ga ya yace na wani nan to wannan dole ne cikin sanya albarka ko kafirta a cikin abu duk wanda kuke masa albarka abin da za ka ga ya yi quality ko da bi quality sai da kuke yin albarka kan ka ga da ka da albarka amma wanda ko ya zama mai gaskiya ko a cikin gaskiya sai a sanya albarka a cikin komai na ji a rayuwa a cikin gidan a cikin abin hawansa a cikin komai na ji a rayuwa kun ba abin da ake nema ne shi ne gaskiya da kuma cikakken bayani harkar kasuwanci ma ne ma yi kuma da hadisi abin da za a koya cikin wannan hadisi farko isbatu siyar majlis li kulli min al-ba'i wal mustari tabbatuwar abin da ke kira siyar majlis bayar da zafi matukar ba a rabu ba a wajen da aka riga ta kunna kasuwanci ga dukkan mai sayarwa da ko mai saye an ba su wannan zaɓi min in ba in bai'i aw fasqi ko dai su zartar da kasuwancin ko kuma su fasa mun yi wannan cikin hadisin abu na biyu an anna muddatahu min min al-aqdi ila an yatafarraqa min majlis al-aqdi tsawon lokacin da sayar da majlis ke dauka shine daga lokacin da ko kulla kasuwanci har zuwa lokacin da za su rabu in kun da ku rabu daga wajen to shi kenan wannan zaɓi kuma ya riga ya wuce kasuwanci ya ba ka da daman ka dawo ka ce ka fasa ina da ba'a mai to ba duk nan hatta ya tafarraka ba malaman sun yi fata ne akan hatta ya tafarraka wa dan suka ce a da kuma bil abdan wa dan suka ce bil akawa amma dai da kuma in da shi ne a da kuma bil abdan wato rabuwa na kasa fiya da kun bar wajen ko kai ne mai kanci fiya da ce ka da kuma da su rabu amma in yana wajen ko da kan gama harkar wannan cinikin kuma kun da wata hira duniya da kafiya har yanzu yana da tsari da matakar bai zaro ba amma akwai malaman da suke ganin matakar kun daina wannan maganar ta kasuwanci ta tsari ya ba ka kuɗi ya ka sai ya zama hira hira siyasa hira ka zarce ko ka ka zarce a cikin zai dawo ko ba zai dawo ba kuma kuma ba zai yana to yana ganin a tsawon fara kawai ta ina ba da ana ganin da za a samu tafarruki واما amma zance mafi inganci shine at-tafarruq bil adban lazim أن الشيء يلزم بالتفرق بأبدال الإمام من الأقل لأن كان وانت يلزم سكوة ما تكرسل ذا سورة ولبايع جوا كل يدوي يا فاتح نقول أن البائع والمشتري لو اتفق على إسقاطه بعد الأسد وقبل التفرق أو تبايع على أن لا خيار لهما لزما أسد idan mai sayi da mai sayarwa suka yi ittifaki kan fasa kasuwanci kafin su riga su rabu ko kuma suka kulla kasuwanci amma bisa ga yarjejeniyar babu wani kuwa da nuna da in ka saya ka saya in ne sayarwa suka yi kake ni kuma ni ba wani kuwa da nuna da zan baka in ka saya ka saya ko shi ne in ka ga ba wani kuwa da nuna da kace ba na ba da kuɗi don muna tare kake ta fasa kasa ku wannan sunan da ko ku da wannan kai kawai da kaje yanzu ka sa ku sai kuma ya yarda ko almuslimuna ala shurutihim dole ka yarda kun ga to lazim al-aqd ya zama dole ke لأن الحق له بعده من قول لنا هيك وكيف ما اتفق جاز بكيف اتفق يا أهل التقسيم نفي الفرق بين حق الله وباطل حق الابد بندم كتكان حق الله بحق دان ادم me ma da yake so yake ana abin da yake so yake kiyamun majalis haƙƙi ne na a matsayin ka na mai ko a matsayin ka na mai sayi in ka ga dama sai ka kare da shi ka ce ba ka san ka ce ka gani zan yi sayarwa amma ba wani khiyarul majalis in na ga na siya ba da hakkin ka ne sai ka sayar kila bayan ka fa in za ka dace daga bayan kike da bukatar ka zo kuma ka tuni a fata amma kuma ka riga ka sayar da shi to wannan haƙƙi na ɗan adam a iya sayar da shi a iya ta amma haƙƙin Allah ta ba za a yi sarai da shi kun gane fa ma kana lillahi la yakfi li jawazihi riba al-adami ka uqud riba dukkan abin da ke hakkin Allah ne dan dan adam ya ce ya yarda ba komai na yarda zan tafi baki da riba ni ne na gida ba in karɓa ba za ce a'a ba zan yi ba ai hakkin Allah ne wannan yardar ka ba za ta zartar ba wa ma kana al-adami jaza bi ridahu al-mu'tabar amma dan abin da ke haƙƙi na dan adam wannan in ya yarda a iya amintuwa da cewa ya halatta ya kasa da li anna al-haqqa la ya'zu don gaskiya ba ta tallake wannan abu na shida lam yuqad al-shari'u wa al-tafarruq hadda shari'a musulunci ba riga ta iyakance lokacin da za a ce na rabuwa ba ma'ana da ake ba dole in gama saye da sayarwa ta a cikin minti daya ko rabin minti ko minti ba iya minti talatin yana yi ana ta kaiwa ana so in yi kamar da yi da an saya ba a saya ba a ƙara a a rage aikin ina ba ta ta sai a bata kan wani lokaci ba na a tafarro kuma duk ila ana koma mai ba ga lokaci sannan ba za a ce ba a tafarro din misali rabuwar wanda an ce a tafarru bil abdan ga ta da sai da gana sai idan da ko za ta tuna inda ɗaya ne kan ba a ce mun rabu ko sai na kai rabin kilomita ko sai na karya sana ko sai in miƙewa ne na yi ratar da an daina gani na shari'a ta ba ta iya kan cewa an kyale mutane da dorfin su mai suka saba a garin su a garin mu mun saba in nufi da kanti na tsaya na fito daga fitowa ta bakin bakin kanti ne ya da mijin ya riga ya kare ko ya riga ya kare ana zinuwa akan kurkun mutane ko da wani na fito na wurin ina wata hira kana dina ba ka kai ai akwai kusa nake bayyane su ba dan kana jin namu magana ta wannan yanzu na har yanzu majalisun wani a ana kyale abin ya kan kurkun kun gane kuma addu'a nan mufarrikan ladda man da ubi duk abin da mutane suka dauka cewa in kaza ta faru to an riga an rabu kenan to wannan abin kasuwanci na da zuntuwa da shi falqurun min al-bayt al-sadir fitowa daga gida karami ko shago karami aw idan ila a'lahu ko ka je wuri wadansu kantuna a kasa wadansu a kan bene ka shiga wannan kantin da kasa ka gama sayayya sai ka hawo na kuma za ka sai wani abu an gane ko والتمشي في الصحراء هو أكيد ألا في سكين صحراء كيف أنه فكرة جنان رأى زرائي كذا dukkan waɗannan wa nahu zalika da makamancinsa yu'addu tafarruqan ana kira shi a tarzuwa ta riga ta tabbata kuma ne limu da siyar kuma ta riga ta iyakance lokaci na siyar kenan wa murjuma bil aqdi kuma wannan ya zantar da kasuwancin kenan خشية الفسخ لما روى أهل السنن من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ولا يحل له ولا يحل له أن يفارقه صاحبه خشية أن ينتهي له ما لم في حرام لي إن ما تحاجة عليه kuma nake jin tsoron karkace ta fasa saboda tsayar da birki na birki suka ce haramun ne a'a in kowa sai in lokacin da saba fita yau ko kuma dama al'adance in na gama kaza zan fita amma kar in yi hanzarin fita sai in kuɓutar masa da ni kiyarun majalis suka ce zai halatta don ahli suna na sabuwar to hadisi manzon Allah ce wala ya yakunu lahu an yufarika hu sahibihi bai halatta ba abokin da kai ya ce zai rabu da shi kace da an yi tafiya da dan yin tsoron kada ce masa ya fasa ولأنه تحايل لإسقاط حق الغير دان هكا دان كبو وتا دبارة دان كو قرين جفر دا حيث موانا كفرك دا جاوات إيسا كحرمتا أبو نكبر أن الصدق في المعاملة وبيان ما في السلعة سبب للبركة في الدنيا والآخرة فقدر جسيا أو جم معاملة دبين bayyana abin da ke tattare da haja kai ko da aibu ne wannan babban sababi ne da ke gawo albarka a duniya da lahira kama anna al kamar yadda kuma al-ghusl wal da ƙarya wal kitmana da kokarin kore aiki sababun sababu mahkil barakati wa tawaliha sababi da ke tafiyar da albarkar kasuwanci da kuma gushewar albarkar kasuwanci wato kenan da yaran kuma a cikin harkar kasuwa ana bukatar gaskiya sannan ana bukatar bayani shi yasa manzo Allah ke cewa at مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة التاجر الصدوق دين أنت أسواء من يوم تكتيا يسعى الصدوق يوم على وزن سعود قد تجد كتاب مبالغة gaskiya din ta riga ta zama kufa a gari har ya shahara a inda yake a kasuwa to manzo Allah za a tafi shi tare da annabawa da siddiqai da shahidai a ranar da ba الحديث الحادي والخمسون بعد المئتين حديث نجري فيه بهم كل ذا حفظه حديث نجري فيه بهم كل عن كرقوس بن جعفر سعيد الخدري عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن المنابذه وهي طرح الرجل ثوبه بالبيت إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الرجل الثوب ولا ينظر إليه wannan hadisi an karɓo shi daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ta kare da zai yi bayani ne dangane da waɗansu nau'uka na kasuwanci wanda ake yin su a jahiliya musulunci ya ya haramta abu sa'id al-khudri ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama naha 'anil munabaza ya yi dangane da nau'in kasuwancin da ake kira al-munabaza idan mutum kana al-munabaza ba sai ce wa hiya sarhu rajuli thawbu shi ne mutum ne jirgin tufafinsa da yake sun sayarwa bil wato yusuf na taho maka shi ya taɓa jikinka wata da zai kasuwanci ya riga ya wajen kabla an yi kalli da hu sun kafin shi mai tsaya ya ɗauka ya jinsu ne ta fasa ya ga ko yana da aiki ko ba da shi ko yana da ko ba da shi auren zura ya aiki ko sun kafin ne ga mai kallon ta ba na da shi ina ba ta hannu wannan shi ne ya yi urmuna da zaki kamar kana da aka zo da ya nuna a kasuwa yana da siffofi daban-daban amma duk dai suna a abu ɗaya ne ina da ɗaya daga cikin siffar ita wannan cikin hadisi ne ba su ce a kunta da kai kan wannan atamfar da take rafe kan nan da ke rafe kan wannan sigar da ke rafe a cikin kanta ko a jikin ko za mu kulle da kai da zaran na tsoka na je hulka ta ga cikin kawai jabal bai ba ba na so ka bin gani zai ya wata ma'ana an ya qumma lamsu makaman nazari wa taqlid tabawa da hannunka yayi ya zama a madadin ba sai ka bincika ka za akwai aiki ko babu aiki ba da zarar na yi wani fara ta dantinka wannan kuma daga cikin zama duk ba ko wanda yake dauki ne ke karfe a hannunka duk lokacin da rabiya su ba a tabbo ku ala ko a danta ko ya fita ko sandoni ko kaya daga ne ne ne ne ne sun ne ne ne nawa ka kira nawa ka kira amma ba rubuta kan da zai kira ba daga nan zai je hudu duk dukkan da su yi faɗa to shi ne wanda cikin ya shafa ba da zai shafa mai tsada zai shafa zai shafa mai kyau zai shafa mara kyau haka suke a lokacin da ke sun da su sun gina kai ba da wannan kafin a cikin da gaskiya ta suke wani sun zai shafa ko yi ko ba to wannan yana cikin almuna ba da domin annabi da shi ne kefa abu a cikin larabci ko dai shi ne tufafi ya ce ga tufafin nan mu kulla cinikayya zan jero maka da ya taba jikinka shi ne nan magabar bai ma'ana ba ka da kuya ba ka da ranar da ka sai ka ba ko kuma kai ɗan su tsakuwa ka kai ba duk hajar da tsakuwar ka taɓa wajabar bai shi ke nan ba ka da kuya da ka sai ka to maza Allah sai ya haramta wannan a cikin addinin musulmi haka wa naha anil mudamasa ya hana abin da kira al mudamasa wa huwa lam turrid al thawb wa la yanzuru ilayhi shine ka taba tufafin ba tare da ka duba ba kawai da ya kawo da zai sai ba da ka taba ta yi wani kafu shi kenan ni ya tabbata ba halin ka bincika yana da bincika ba halin ka bincika kina ka bincika yana da bincika yana yayi a wani bangaren amma ya hana ka ga nan ma zai yi wa mai kyau ne zai yi wa mara zai yi wa mai aiki zai yi wa mara aiki to duk suna yin wannan a lokacin biya wato da abin da wannan kuma ya yi wa musulmi ba za ka sai abu ba sai ba an yi maka bayanin cikakken yake ba a cewa bandar da kanka sai an harke maka shi an yi dai-dai sabon shi amma za ka iya tambaya gundaye ne ko a harhaɗe shi a ce a harhaɗe shi da hali in bincika in gani eh ka iya bincika ta gani a'a ba hali sai dai mu kulle ne kai ya ta to ka ga an kulle a akan wannan bandar wata ba me yake a haɗe ka saya ma ta sai ka tafi je ka bude sai ka ga gunta ne a yake to anan gurin kana da zabi ka dawo ka rubuta ka fasa akwai abin da kike da khiyarul aini na ga mun magana akan mu khiyarul ayi to kuma akwai khiyarul aini khiyarul ayi shine ka sai haja tsammanin ka mai kyau bayanin da mai hadar ya masa shi ka bi sai ka ba da kuɗi ka ɗauka sai da kuɗi gida ka buɗa sai ka ba haka take ba to kana da daman ka dawo ka ce ka fata a ba ka kuɗin ka ina ba za mu malamai suka ce abu uku ne duk wanda kai shi ne idan ka rike ka ce ba komai na haƙura shi ka na yarda ya wuce idan ka dama ka dawo ka dawo ka ce a ba ka kuɗin ka ba ka kuɗin ka idan ka dama ka dawo ka ce a'a tun da na ga kuma da aiki dole a rage farau. da mun kulle da kowa akan dubu goma yanzu kan tun da abin haka yake ne sai in ji dubu goma to shi kenan shi kuma da dubu goma za ka ka ne kuma ya zama na dubu goma saboda mun kuma da aikin da an to wannan kana da tsiwarin aiki in ka ga lana ka rike da aiki ba kai ne in ka dawo kace ba ka tsinka dole ba ka tsinka in ka dawo kace ba ka tsinka ba ka ba amma a rike farashin kinka da yadda aka sanar da mutum a ba dole ne har zuwa da ka yi da kuma shi ce a duba da rike da ba ka tsinka ina fata an yanzu kaga inda an haɗa ina ba an nuna ba za a samu matsala akwai kiyar da gadani ku kiyar da gadani shine da dai kwashi ya aka da shahancin ka abin da ake sayar da shi naira dubu ɗaya ɗaya zai kuɗi aka zama da dubu uku ɗaya da kana zuwa cikin abu ka dace ce nawa cikin dubu uku cikin da ya da ya halatta ka koma ta ka kai ban yarda da ba ni kuɗi na na fata kuma ba amma wajen zuba na mutum ke in dokar hanci ya zanto ɗanka babu komi sai ka kura nan kasuwa ta iya zafi ka iya kasa ana sayar da abu duk kasuwa ko ina dubu ɗaya ko kuma ya maka dubu ɗaya ko dubu ɗaya ɗari ko da halkun wannan ba komai kar ya hakura amma abin da ya yi da dubu uku dubu hudu dama ka lokaci kawai ka baka ko a bawo da sulukin na gaskiya ya ba ka kudin da ba shi hukun da ka ko kuma ya ba ka kudin da ba ya halatta ina ba da ما يستفاد من الحديث نعم in bai dawo bai tafi shikenan bai gane bai tafi a malamin akwai malamin da suka ce yayi haram akwai kuma in suka ce bai yi haramun ba tun da dai ya yarda ne dan shi kasuwanci abin da ake kira asarabi suka ce abin da ake lura lokacin tsalle su ne sharuɗa sun suka ko su cika wanda wannan yana da muhimmanci ya kamata mu faɗi shi tun farko akwai sharuɗa da suka shafi ne saye da sayarwa akwai sharuɗa da suka shafi haja wanda suka shafi mai tsaye da mai shayarwa sharuɗa ne guda uku wanda suka shafi haja ko ba sharuɗa ne guda uku in ka haɗa ya mana shida sharuɗan da suka shafi mai tsaye da shayarwa na farko su ne a asarabi yarda ka saya ɗaya na saya wannan ne yarda ta kan ka saya ɗaya na saya maka ta haka dan Allah sai illa an ta kuma tijara kana an tarabin minku idan an samu a tarabi na biyu an yi kuma kullum min ne ya ja'iz at-tasarruf ya zanto da mutane da mai kowanne ɗaya daga cikinsu shari'a ta halatta masa yin tasarrufi da kuɗi akwai da shari'a daga halatta masa yin tasarrufi da kuɗi ba sai da izinin da wakilcin su ya ba karmi ba ba ne ba bai halitta da zai ce wani abu ko ya da sai da izinin ubangidansa ko wakilinsa ko mahaifinsa na ba zai zuwa da kuma da kuma sai da izinin ubangidansa bawa na hudunsu wawa kafin su yawa ba mahaifin su ne a da hankalin su ba komai amma dai ba wa wani da gida ne wannan dukkan su sun yi illa kafin su ne halittar da sai ta inda wani ubangidinsa ina ba za mu shi ya wa in shi za a ce a yi cinikin keke keke ba zai iya faɗin kuɗin hajar ba amma saboda gidan sai ce ka ga wannan abu jannan kuɗin sa kaza ne kar ka yi da kasa da kasa to ka ga ba ka masa wani wawo ba dan an riga an nakanta masa yayi to a nan sai ka masa ya kuka yi shi ba ruwan sa ba za mu sa kuɗi kuɗin wanda abu kaza ne shi ba mu sa kuɗi a wurin sa to wannan ya halala. in ba dan ubangijin ya halatta maka izinin nan gaba da halatta da karami ba kana ba yaro kudi ka je ka sai so kankan a kwana ya je ya sayo ganganin madara ya ya sayo kaza ai ba bane ba amma ka halatta maka an san farashin abu sai da izinin mai da izinin mai gidansa ko mahaifiyarsa ko mahaifiyarsa to a wannan lokacin ya halatta kullum kai ya ina fata mun fahimta da izinin gidansa amma idan ya mai karami ɗan shekara goma ko a ga ya kan hannun babu ya ya zo shi yin babu ya hana kuma cikin birnin sai maka dole za su yi ko ya zo da tsakiyar sufar koda dole za su yi bincike dole ya ɗauka kuɗin ko hankali ba a sani sai abinci ko a gida shin an yi dawa ne ya zo kai sufar koda ko eh, ya an ba da ya ne da ya shi shi sun sa a binciko shin an yi dawa ne ya zo kai masu eh an yarda an yarda wani yanzu na sun kaza eh an yarda yan kananan abubuwa kwanton azala kendir gungunin madara duk ana gudun hukunci za a iya sanar su don al'ada ta gudana a cikin yaron yesuwa amma al'ada ba ta gudana ba a cikin yaron yanzu ne cikin kuma ce ko cikin gida ko cikin mota ko cikin mota kai ko cikin keke sai zai a ji a yi da haka lokacin da zai fiye wajen ka idan ka san masa kalma a zalimi abubuwan da su da to dole ne shi ne da mai sayarwa kowa da zai ji haɗin tasarruf to mutum ko baya zama da ilimin tasarruf ya zanto balibi mai hankali ko ba haka ba ga shi balibi da shi mai hankali sannan mai wayo ba rawa ba balibi ka ga da ya ga mai hankali kenan ba haka su gani ba mai wayo ka ga nan ba wanda muka ce wawa ko zauna ba yana cikakken wayan da nutsuwarsa sannan kuma idan to ba ba ba ba tun da bawa ba da dukiyar kansa in zai sayan abu sai an jin gidan su ki shi haka da zai da ba sai gidan su ne ya masa izini ina ba da yi kaga abu na farko daga cikin hulɗa ne a tarafi abu na biyu shine ne an kuma kullum min al ganin ba da tasarruf kowanne ɗaya cikin mai sayar da mai sayarwa ya zanto an halatta masa yin tasarrufi da shi to abu na uku kuma an yi kuna kullum mummuna malikan lil da alai au ka'iman maqama maliki me sai da mutum wa dole ya zanto cewa kowane ɗaya daga cikin su shi ne sayarwar abin da shi ne sun yi maza kuɗin nan kuma ko kuma mai kuɗin ya ba shi izinin yin tasarrufi an ba shi izinin wato ya sayar ko ya to wannan su ne sharuɗa da suka shafi mai sayar da sayarwa kaji kenan wani mutum ya shahara a wajen ka cewa mai karamin karfi ne baya da komai sai ka ga ya ka zo kana sai sai zaka sai fili sai ka ga ya za ka ya kai bayan gari zai na wani fili za ka kulle ciniki za ka ce wani na ka samu fili kaga a tarihin da dai kila kasan baya da mallakar wannan to ya kamata ka sanya aka yi samu an ba shi ne ko an wakilta shi kiyaye kai kare ina ba ta ba. da in ba haka ba zai ga dai ka filin wani ko ka sai gidan wani tana faruwa ko ba ta faruwa to kaga waɗannan sharuɗa duk sun shafi mai sai da sai to sai sharuɗa uku waɗanda suka shafi ita hajar da za a saya sharuɗa uku da suka shafi hajar da za a saya farko dai أن يكون مما يباه الانتفاء انتفاء به شرعا مما يباه الانتفاء به شرعا أبن جزاء خير إذا أنتم شريعة تحلى تهين أمفاني ليش إذا شريعة تحلى تهين أمفاني لأم دعوه ربي هل تبكي لن سنكي يسا يزم سالي موشي شريعة تحلى تهين أمفاني ليش وتحلى تهين دهك أخير مكة موشي حرام نيكة ميزير وما حرام نيكة misali kayan kaɗe-kaɗe da wake-wake kamar tape recorder na kaɗe-kaɗe ne zalla video cassette na kaɗe-kaɗe cd na kaɗe-kaɗe zalla sai aka halatta yin amfani da shi ba ta halatta ba don haka bai halatta ba ka saya bai halatta ba ka sayar giya naman alade shari'a ta halatta amfani da shi ba ta halatta amfani da shi don haka bai halatta ba ka sai giya ko kuma ka sayar ina ba za mu fahimta dole ne abin da za ka saya ko ka sayar ya zanto shari'a ta yi izinin a yi amfani da shi gumaka da ake sayarwa ka ga gunki ko na mutum ko na dabba duk wannan bai halatta ganga ko jita ko irin piano ɗin nan da ake kiɗa da shi na turawa duk wannan haramun ne saye shi ko sayar da shi don yana cikin abin da shari'a ba ta yi izini a saye shi ko a sayar da shi taba sigari da tabar wiwi da koken da dukkan wani kayan maye shari'a ta halatta yin amfani da shi to kenan bai halatta ba ka saya kuma bai halatta ba ka sayar da shi ka kaga aikin ba garin yi bane wake eh a tun da bai halatta ba sai da shi kuma bai halatta ba gyara shi yanzu da mai gina sauki da wanda in toshi na yoyo za a kai ke toshi duk ba fardar sa ɗaya ba duk fardar su ɗaya eh dukkan su fardar ta ne da Allah ce wala ta'awudu alal ismi wal udwan to da haka wannan lalle ne musamman sannan abu na biyu ya zanto cewa wannan abin da za a sayar din farashinsa yardajje ne a wajen mai saye da mai sayar idan na faɗi farashi da kai baka yi da shi ba ka yarda da hajar amma baka yi da farashin ba ka zai yarda da hajar ba nuna yadda da farashi to don haka anan gudun ba dole sai ya yadda yardaje ne a wajen dukan bangare guda biyu sannan kuma abu na uku wannan abin da za a sa ya sananne ne a wurin dukkanin mutanen guda biyu ina fata mu fahimta ko da yake idan mun lura da wancan sharadi na biyu cewa ya zanto yardarsa yana koma zuwa ga sharadin da ke cikin tsakanin mai tsaye da mai tsaye da haka wadansu ba sa kawo shi a nan sai suke kawo al-qudratu ala taslim ikon mikawa duk abin da in an sayi za su iya mika shi shi kuma zai iya karɓar sa to wannan shi ya halatta a kullu tilkayya kai amma duk abin da baka da ikon mika shi bayan an saya bai halatta a kullu tilkayya kai yanzu misali dan tinkiya a ciki kana da ikon mika shi bayan miki su miki to bai halatta ba sai da shi kai tun da baka da ikon mika shi sun zuwa sama kana da ikon mika shi rakumin ka ya gudu kwana biyu ba a ganshi ba sai muka zo za mu kulle ciniki a kai ya halatta <laughs> ai ne kila zai dawo kila zai bai halatta kulle ciniki a kai kana da bawa ya gudu sai aka kulle ciniki a kai bai halatta ba dole sai an samu al-qudratu ala taslim to sharadi na uku shine kuma ya kasance wato wannan hajar da ɗaya tsakanin mai sayi da mai sarwa ya santa kar ya to ni ne na zan abin kai baka san shi ba ce zan sayar maka da mota ta ta taho daga kotun. a ba zai yiwu ba wace irin mota ha kawai mota a yi a akan mota ba zai yiwu ba dama dama in na baka siffofi zan sayar maka da mota honda model 98 kaza kaza tana da kaza tana da kaza tana da kaza tana da kaza Dan aka yi bayani komai ina zanawa kan takarda to ya halatta kullu ciniki akai illa ya ka in an zo na kalli sufofin daga sun ragu ina da dama in ce ko a rage farashi ko na ne ko na fasa domin at-tawsil ya kuma maqamul ilm idan an siffanta maka to daidai ki da sai ka gani da ka, inda siffanta ta zanto ta yadda za ci na al-qudratu ala taslim da ba ita ba da kai yi da ai duk wanda yake aiki a gwamnati ko aiki a wani kamfani mai zaman kansa zai rubuta takarda ta neman aiki za a ba shi takarda ta an ɗauke shi a cikin zai ga ka'idoji da albashinsa dukkan haƙoƙinsa shi kuma zai ba da ansa ya karɓa ko bai karɓa ba wannan ba ita jini ne ba a me yasa ya sa hannu bai dani ba ya je ne mu ne karanta masa mai mai karanta a jin ne ya sa hannu ya yarda kai da kai ka ce ya sa hannu ya yarda ina ba za mu yi to da haka dai waɗannan sharuɗa suna da kyau a kalle su a babin kasuwanci wannan hadisi da ya gabata na almulamata da almunabaza da aka hana cinikayyar su kun ga sun sun rasa sharadi ne domin duk abin da kawai jeho maka shi aka yi baka aka ce waje bai ko kai ka jefa tsakuwa ta fada kansa aka ce waje bai to ai baka san shi ba to kuma sharadi ne dole an ya kuna zaman wal musman ma'luman ladala muta'aqidai sananne ne a wurin mai sai da mai kai yanzu ba kuma sanan sanin ba da haka an samu abin nan kenan dama daga cikin abin da ke kawo haramci a cikin kasuwanci shine a samu algarar ko a samu aljahala algarar rashin tabbas da yadda ba ka ba a da tabbas dan ayi mika ma abin in ka saya kamar gudan jarra kuma da muka faɗa ko tsuntsu da ke sama ko kifi da ke cikin koyi a kullu ciniki tun kama a je a kamo shi to kaga wannan ai ba tabbas aljahala kuma abin da baka riga ka san shi ba a kullu ciniki akan abu kana mai jahiltarsa ma yustafadu min alhadith abin za a koya cikin wannan hadisi na farko annabi an bayyana mulamasati hani dangane da bai'ul mulamasa wa fassara bi an fassara bai'ul mulamasa da tafasir daban-daban tafsirai daban-daban as-sahihu minha ma zikr fi hadha al-hadith ingantaccen jina aka ambata a cikin wannan hadisi wa shabahihi da min ila jahalati al-mabi' wal cikin dukkan wani tafsiri da zai bada ma'anar cewa dai hajar an jahilce ta ko kuma ba a da tabbas na iya miƙa ta wa min zalika tafsirin shafi na daga cikin tafsirin da aka bayar wayar mulamasa shine abin da shafi iya fassara an yi ce bi thawbil mutum ya zo maka da tufafi a linke aw fi zulma ko ya kawo maka yadi a sunna cikin dare ga duhu fa yusallimuhu al-mustab fa yaqulu sahibuhu bi'tukahu bi kaza sai fa yusallimuhu al-musta'an sai ya miƙa wa wanda yake son ya saya sannan ya ce da shi na sayar maka shi kaza bi sharti an yaquma suka maqama nazarika da shartin taba da kai a hannu ita ce a madadin ka da bincikawar ka ba sai ka bincika ba shi kuma ce na saya to wannan ya zama bai ulmula masa kenan bi ta taqumu lamsatu maqama nazari wato tabawa a hannu ta zanto a madadin bincikawa to wannan ya zama bai halatta ba na biyu annabi an bai'ul munabaza hani dangane da bai'ul munabaza wa fassirat aidan bi tafasir al munabaza ma an fassara ta da tafsiri daban-daban a sahihu na ma zikr fi hadha hadith sahihin fassara abinda aka ambata cikin hadisin da washi ba shi da makamantansa mimma ya'udu ila al-jahalati bil bay' wanda yake nuna jahiltar abinda za a saya wa minhu bai'ul hasati na daga cikin sa bai'ul hasati shine mutum da dauki tsakuwa ya jefa idan ta fada kan haja a ce an saya ka an ya kuna kamar yace ayyu thawbin waqa'at alayhi hasatu fa alayka bi kalla. zan dauki tsakuwa in jefa dan hajar da tsakuwa ta fada kanta to dole ka karmin shi kaza yace na yarda kaga ta sace wannan dan ya iya fada yace dan hajar da ta fada dole ka karmin shi dubu biyar sai ta tashi fada ta fada kanta dubu biyar daidai kaga wannan da ce amma ba haka ne ba yin niyyar ko ta fada kanta dubu ɗaya kaga shi ne kwanciki ko ta fada kanta dubu goma ka kai mai hajar kan da cikin to kaga da zai babu tabbacin wanne aka saya to shi yasa aka haramta wannan kasuwanci. su suna yi haka a lokacin jahiliya dan su komai su ta ci komai mutum ya fi ganin ya tanka na uku amma ja'alul lamsi aw an-nabri bayan mayar da shafa abu da hannu ko je jifarsa ko taba ya zanto ciniki أو يجعل البيع معلقا باللمس كو أسن يكاس وانشن يزنتو أن يتعلق ينسى لتقوى أحنه أو النبض كو جيفا كو جيفا شي مع معرفة المبيع في هذه الصور تارد السنن منيني أبند ذا أسيسن أدكا سرور فالصحيح أن البيع صحيح لأنه لا يترتب عليه محظور شرعي كالبيع بالمعاطاة يتي صحيح زنشيه Shi ne kasuwanci in an yi shi ya halatta domin babu wani abin da shari'a ta haramta wanda zai auku cikinsa, mai me yake nufi da wannan magana amma ja'alul lamti awan namli bayan mayar da jefa abu ko taba shi da hannu ya zama kasuwanci aw yuzu al bai'u mu'allaqan bil lamti ka kalla yayi maka ce to na sayar maka shi naira dubu ce to na sayar ce eh amma amma da kana da ka fasa kafin ka taba da hannunka da ka taba da hannun ba ka da dama da shayarun bai ina ba da goma yin ba su da shayarun bai dole sai dai ka saya ba za ka ce ka fasa shi ma da yana ganin wannan ya halitta amma wannan magana da ya faɗa mai rauni ce haramun da ya gaskiya ina ba da goma yin na hudu an na hadain albayin sahi haini waɗannan nau'ikan bayi kasuwanci guda biyu ba su halatta ba na nahaya yaktasil fasad ba sahihai ne domin da abin da aka hana to ya nuna wannan abin batacce ne na biyar al bin nahi al-mabi'atu al bi sifatiha aw qimati abinda ake nufi abinda wannan abin zai shiga ciki shine dangin kayan kasuwancin da sun sha bamban ta fuskar sun sha bamban ta fuskar kuma wato ainihin farashi misali dukkan tunan gaba ɗaya kaya ne samfur iri daya ima su daya darajar su daya farashin su daya sai ne zan je ko tsakko duk wanda ta fada kansa na sai shi kaza kai kuma kai kaya da kake ka amince sai je ko ta fada kan ko wanda shi kenan tun da farashin inda haramci ke shiga in wannan farashin sa daban da wancan wancan farashin sa daban da wancan dan ba a san kan wancan kowa ba ta ko ya fada kan wanda kai ne za ka samu riba ko ta fada kan wanda shi ne zai samu riba da kai kaga rashin tabbas ya zama ta ke da shi sa aka haramta wancan kun gane abin da in abin duk suka su dai babu laifi in abin duk farashin su dai babu laifi amma inda yake zama haramun din shine in abin siffar su daban-daban ko farashin su daban-daban amma ma kana muttafaqan da abin da ya zanto iri daya mutasawiyal qima farashin sa daidai wa daidai fa yasifu to ya halatta لأنه لا تحصل بسرائه على هذه الطرق الجهالة المحظورة domin jahilta ba ta aukuwa a nan dan abin iri ɗaya ne an riga an san shi na shida istadalla bi zalika ustudilla bi zalika ala adami sihhati sira'il majhul an kafa hujja da wannan hadisi kan cewa duk abin da aka jahilce shi ba shi halarta a kullu shi na kai a kai wa adami a'ama fi ma nazar kuma a ce bai halatta ba a kulle ciniki da makaho cikin abin da ba a iya gane shi ta hanyar ganin ido amma abin da ta hanyar tabawa a iya gane mai kyau ko mara kyau ya halatta kulle ciniki da makaho amma da abin da sai in an gani ne za a gane mai kyau to ba halatta kulle ciniki da makaho a kansa sai dai wakilinsa na'am duk wanda za a ta hanyar kimiyyar zamani kamar ta hanyar intanet ka ga wata haja ka ka shiga wani website sai ka ga waɗansu hajoji da kake buƙatar ka saya a wani kamfani a jamus a wani kamfani a faransa ko a wuri sai ka yi magana da su to ai ana da kai ne akan siffar abin dole za ka faɗi quality za ka faɗi quantity adadi kaza ko mai tarda iri kaza to kaga ai ka daga ka san su kenan inda zai zo maka a siffar da ba haka kuka yi ba kaga ba za ka da ba to kaga ana yadda da siffa shi abin da na faɗa da cewa siffan da abu na zama a madadin ganinsa da ido in siffantawar ta faru daga gwanin siffantawa kuma shi wanda aka siffanta ya fahimci siffar abu lalle zai iya gane sai da inda zai gane zai ga haja ta nan gudu to ya halatta a kulla wannan shirkayya to sai dai inda wannan rigimar take yawanci ita shirkayyar kaga ta hanyar bankuna ake yi mutum zai aika da kuɗi har su shiga kafin su kuma su aiko da haja ko ya da fasisin ɗin kuɗi har kafin haja ta zo daga baya kuma ya aika da kaza ko dai wata hanya da su suka saba yi a kai to a nan gurin matsalar ba ta shafar kasuwanci irin yadda suke shigar harkar transaction ɗin da ake na kuɗi ɗin dan a nan gurin riba kuma da dama tana shiga duk inda kuɗi suka dira a wani banki kafin su fita sai wani abu ya faru in suka dira a can in suka dira a can da sauransu to amma asalin cinikayyar ta hanyar siffantawa ba ta zama wato haramun inda siffantawa ta zanto ta mutacciya na'am ban ji magana sa gaskiya sai kiran yana nisa da yawa eh to ai shi kaga yanzu makafa ba dai mun ce bai halatta bai sai abin da ba a iya gane ta hanyar gani da ido dole wannan sai dai a wakilce shi tunda akwai wakilci akwai wakala akwai a tawkil sai da wakilce shi mutumin da baya ji baya gani ya za a ka iya tafahum da shi واستدل على عدم صحة استدعاء المجهول وعدم وعدم صحة استدعاء الأعمى فيما طريقه العلم فيما طريق العلم به النظر لأن ذلك يفضي إلى الغرب نبقى وأما المبيع الغائب fa innahu yasihu bayhu idza kana alwasfu wasfu yahidu bihi kaga abin da kake son kai tambaya akai duk abin sayarwa wanda baya nan baya wurin da kai mai saya ba a tare da kai yake ba haja tana America ko tana Turai ko tana wani gari kai kana nan to shi ne sai fa innahu yasihu bayhu ya halatta sai da shi idza kana alwasfu wasfu yahidu bihi idan abu ne wanda in an siffanta shi zai siffantu yana iya karbar a siffanta shi akwai abin da ko komai siffantawa sai ido zai wadatar amma akwai abin da za a siffanta shi siffanta to ya halatta kina bullar da kai a kansa wa idza wusifa wasfan tantafi hu jahalatuhu da abin da aka siffanta shi siffantawar da jahala za ta kau ta yadda zai zanto a iya fahimtar sa ka wasfi bai salam kamar siffantawa ta nau'in kasuwancin da ake kira bai salam zai zo nan gaba fa idza lam yajidhu al-mushtari ala sifati al-mashruta idan kace kana son abu mai sifa kaza quality kaza quantity kaza sai kuma ya zo a siffar da ba ita kuka yarjejeniya ba fa in kana mawsuhu mu'ayyanan batal al-aqd to a wannan lokacin kasuwancin ya rushe kenan tunda ka siffanta wani abu mu'ayyani wa in kana mawsuhun fi dhimma la qad sahihu wa yalzamu al-bayu ihdaru ma tasimu bi sifa idan bai riga ya kawo ba to kaga dole dai ya kawo maka shi a siffar har kafin cinikayya tabbata

cewa fa idan fa wani abu kaza ya faru ko kaza ko kaza zan iya janyewa wannan yarjejeniyar ne bayani da ya kamata a ce dama an yi hidan a lokacin da ake tattauna harkar za a saya ko za a abin nan da sauransu dan mutum ba zai jefa dukiyarsa cikin garin ba eh wanda suke son TV a Lagos to ba a gwaji ba komai a kawo ta haka kai dai da za ka saya ya kamata in kai ka yadda aka hadu shi kenan amma hakikanin gaskiya ya kamata mutum ya saya abu ingantacce kai da za ka saya kai mai sari ka je kayo haka ba za ka zuntar nan ba ni da zan da sai daya in ce ba za a yi gwaji ba ya zama ta kenan dan a iya samun riba a iya samun rashin riba wannan hakikanin gaskiya bai halatta ba da akwai darar a cikin Allah ya قال النووي إمام النووي تعلم أن الملامسة والمنابذة ونحوهما مما نص عليه مما نص عليه ka sani cewa bai'ul mulabasa da munabaza da makamancinsu su cikin abin da nasu zuwa kansu annabi ya nasu a kai hiya dakhalatun fil nahyi an bai'il gharar duk suna shiga cikin hani dangane da bai'ul gharar walakin ufridat bizikri li kawniha min mabi'at al jahiliyyah al an ambace su ne su kaɗai a cikin hadisi dan suna cikin nau'uka na cinikayya da aka haramta a lokacin jahiliya qala yace wan yau an bai'il gharar aslun azimun min usul al-buyuwa wa yadkhulu fihi masail kathira hana kasuwancin da ake kira bai'ul gharar shine duk abin da ba a da tabbacin iya mika shi ko karbarsa to wannan asali ne jigo ne wanda karkashin sa ana samun rassa masu yawa gairu munhasira wanda ba za su iya kidayuwa ba wa qala ibn abdul bar ibn abdul bar yace al asl fi hadha al bab kullihi annahyu an al-khimar asali game da wannan babi na bai'ul munamasa da bai'ul munabaza shine hana mutane dukkan abin da yake zai iya kama da tata al-khimar wal mukhatara da taran aradu da ka mukhatara kenan dan abu ne ka sirri riba ka ka kasa riba wa zalika lil maisri al manhi li haka ne ko an wannan dan yayi kuma ta tawo da an haramta ta cikin musulunci bari in karanta daya cikon nasara bi hadha tabayyana anna ma naha anhu fi hadha al-bab wa ma nuhiya anhu fi hadha al-hadith marji'uhu ila ad-dabit ath-thani al-mutaqaddim a takaice da duk abin da yake shi yasa waɗansu malaman suke dunkulewa su ce kullu bai'in tadammana al-jahalata aw al-gharara fa huwa muharramun shar'an dukkan kasuwancin da ya kunshi jahiltar me aka saya ba ba a kawo maka shi ka ganci ba ko ba a siffanta maka ba siffanta wanda za ta iya baka hotonsa ko kuma ya kunshi rashin tabbas da kila a iya baka shi kila ba a iya baka shi ba kila a sami shi yadda kila zai zama haka duk kasuwancin da ya kunshi wannan haramun ne sawa'un yana cikin wanda aka zana a cikin hadisi ko baya cikin wanda aka zana a cikin hadisi kamar sun ba da ma'auni ne guda ɗaya na auna abin da ke sa kasuwanci ya zama haramun. me ka ce ban gane bashi ya hau kan mutum yana kasuwanci wato kudin da suke wajensa na bashi ne ba na shi ba ne, yana kasuwanci da su hmm. kudin da ke wajen ka tunda ba naka bane kake juyawa kai na kan sun riga sun kare yanzu kudin wani ne a matsayin bashi sai kake harkar kasuwa da su ita ce tambayar ka daga baya sai ka yanke shawarar ka sayar da ko gida ko plot dan idan ka sayar ka zo ka samu ka biya kuɗin wancan sannan kuma sauran ka ci gaba da kasuwanci shi ne kake tambaya akan idan ka sayar da wannan gidan ka karɓi kuɗin za ka fita musu da zaka babu zaka a su tunda ba su yi shekara ba babu zaka a su a ta hula alaihi hawa shi kuma wancan dama na bashin da ke hannun da suke juyawa ba kai za ka biya zakar wannan ba sai lokacin da ka biya shi sa shi ya biya zakar su shi ne zai fitar da zakar su ba kai za ka fitar masa ba sai fa in shi ya ce in shekara ta yi ka fitar da zakar wannan abin har da bashi na da ke wajen ka to za ka fitar masa kenan ashe shi ne ce baka dan ka sayar da gida yanzu ka sayar da mota yanzu ka sayar da fili yanzu ka samu kudin miliyan biyar miliyan shida dara miliyan goma babu zakka a kansu sai sun shekara ba daga samun su za ka fitar musu zakka ka gane ina da zai mata kai ta ka dan lokacin da ya rage kun sauran ina ga mata kai ta ka a babin yana da rikici mu bi shi a da sai insha Allah gobe za mu dora kan inda muka tsaya da izinin Allah subhanahu wa ta'ala sai a kira sallah a kira sallah sannan sai mu ansa abin da zai